Firaminista kuma shugaban gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Filemon Yan ya karbi bakuncin mataimakin sakatare janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya amma ta bangaren jin kai Stephen Albright a ofishinsa da ke birnin kasar Yawunde sun yi ganawa na gaba da gaba ne kan yadda kasar ta jamhuriyar Kamaru take fama da harare na yan kungiyar nan ta Boko Haram da mata da mamai na kunnan bakin wake na kungiyar nan ta Boko Haram a arewacin kasar ta jamhuriyar Kamaru an yanzu haka kasar ta karbi yan gudun hijira sama da dubu ɗari suka fito daga kan iyakokin kasashen da suke makwabta da kasar ta jamhuriyar kamaru sannan ta bangaren gabashin kasan kuma kan iyaka kasar ta kamaru da kasan afirka ta tsakiya bangi nan ma ana fama da kwararan yan tawayen kasar na bangi kuma akwai yan gudun hijira sama da dubu ɗari biyar da ma yan kasar ta jamhuriyar kamaru guda dubu ɗari biyu wanda suka rasa matsugunan su kan haka ne manzo na musamman ya ce muna sane kasar kamaru ta wuce wani mawuyacin hali Ali ya ce wannan ne ma ya sa na zo domin mika wa kasar ta jamhuriyar Kamaru lambar yabo wajen hoɓasan da suka yi na wanzar da zaman lafiya a ƙasar. Kasancewar jama'an wannan bangaren suna buƙatar taimako. Sabiya da haka ina fata za mu yi aiki kafa da kafaɗa da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru domin cin buri wajen wanzar da zaman lafiya da ma bayar da taimakon da ya dace. Kuma ya ce wannan taimako zai fara ne ba tare da bata lokaci ba. Firaministan ƙasar ta Kamaru ya yabawa wannan ƙoƙari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta aiwatar Bugu da ƙari kuma ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ta bi sauran takwayorinta ƙasashen duniya wajen bikin ranar da aka ƙirƙiro ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yanzu haka ta kwashe shekaru saba'in kenan. An gudanar da bikin ne a ɗakin shawara na ministan harkokin ƙasashen ƙetare Bela Bela da ke a birnin Yawunde. Taken wannan bikin dai shine zaman lafiya da ci gaban ƙasashen nahiyar Afirka da ma yanda ake fama da 'yan ta'adda a nahiyar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.